صلى الله وسلم وبارك أنعم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد هو أزمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya karɓi wannan ibada da muke cikinta sai ya mana albarka ga waɗannan lokuta da sa mu cikin da ake ɗiyautawa kafin ƙarshen wannan wajen. yau muna maraicin litinin biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya dace da ashirin da biyu ga watan mayu na shekara aka ne ko? duk dai suna ne ana kusan albashi ne ko? ashirin da ɗaya ga watan mayu dubu biyu da sha takwas idan albashi ya kusa a kara ne don ya sauri ya cika ya albashi Sama irin wannan lokaci da muke ciki jiya mun kwana akan talatin da ɗaya a cikin suratul nur inda Allah tabaraka ta'ala yake bayanin waɗanda ya kamata na ce ta suturce kanta da gare su wato ta sa hijabi in za ta haɗu da su ko in za su shigo gidanta Allah ta'ala ya cire mijinta da babanta da ɗanta da surukinta da ɗan'uwanta, da ’yar’uwarta da ‘ya'yan ɗan'uwanta, da ‘ya'yan ’yar’uwarta sannan kuma da bayi barori masu aiki cikin gida sannan da ma'aikata waɗanda ba su da wato kwaɗayi da sha'awar zuwa mata da kuma ƙananan yara sai Allah ta'ala ce kuma duk wata hanya da mace za ta yi ta ja hankalin maza kamar irin al'adar da mutane jahiliyyar ke yi mata suna buga kafa da ƙasa don ware wurin su yi kuka su ja hankalin mutane Allah ce duk da yayin wannan su ne bai ce wa tuhu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la takuntu tuba zuwa ga Allah ya kuma ne gaba ɗaya ko da za ku samu rahoton za mu tashi kan aya ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الآيات kun ayama minku da Allah ta'ala yi maganar abubuwan da ke toshe zina kuma yi maganan hatsarinta da hatsarin a jefi mutum da ita sai ce to a yi aure kuma a auren saboda aure shine kishiyar da kuma duk al'ummar da bata ba aure muhimmanci ba to na gudda zina ta wasu a cikin ta wa anki hul ayama min ku aurar da marasa aure daga cikin ku al ayama jam'u ayyin wal ayyimu man la zawja lahu min al dhukuri wal inath sawa'un sabaqa zalika zawajun am la in an ce maka ayyim kai ne gawo ya ce masa ayyub kai ne saurayi mara aure kun san mabancin gauro da saurayi ne? kun san tuzuru to duk dai duk kalmomi ne da ana amfani su ga wanda bai da haka ita ma gauruwa haka bazawara duk dai haka budurwa wanda ba ta da aure Allah ce ta duk waɗanda ba su da aure a cikin ku yi masa aure malamai suka ce wannan shine mafi kai matuƙa da cewa mu mu yi aure waɗanda ke ƙarƙashin mu ma an ce mu musu aure to ina ga mun kanmu zaka anan ubangiji yana umarnin duk al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda adda iko yin aure ya aure sannan wanda adda ikon aurarwa shi ma ya aurar wa ankihu al-ayama minkum yani min al-ahrar fikum ya'ya a cikin ku duk wanda adda ya isa aure ya masa aure yana cikin abin da ba a son jinkirin su wanda ya isa aure ba a son jinkiri ga auren da shi wasalihina min ibadikum wa imaikum ku aurar da mutanen kirki daga cikin bayan ku maza da mata da haka bayan mun aurar da 'ya'ya to bayi ma fursunonin yaƙi da muka kama muna bautar da su su ba Allah ce mu aurar da su kar mu bar su zauna haka nan domin zina ko a cikin bayi ba a so ka duba kyawun addinin musulunci lokacin da aka yakin duniya na biyu miliyoyin fursunoni aka samu ƙasar faransa tana raya cewa fursuna ta biliyan shidda ƙasar jamus ta kama. amma cikinsu miliyan ɗaya kawai aka samu da rayuwa duk miliyan biyar an harata su daga waɗanda aka ƙone su waɗanda aka azabta su waɗanda aka turbuɗe da rayuwarsu duk an halaka su sama da mutum miliyan biyar na ƙasa guda shi yasa wanda ya karanci tarihin yakin duniya na ɗaya da na biyu to ya san a cewa yaƙi yakin duniya ne bala'i ne wanda babu kansu to amma addinin musulunci sai ce mu mu fursuno ne ba wai maganin mu kashe su ba ya ce at'imuhum mimma tut'amun waqsuhum mimma taqsun ku ba su tufa irin wanda kuke sawa ku ciyar da su abinci wanda kuke ci idan kun tashi musu ladabi kar ku bugi fuska kar ku yi zagi sannan ce kuma idan mun lura da na kirki a cikin su mu haɗa su aure wannan shine ne tabbata maka addinin musulunci ba addinin bauta ne don haka tun daga ranar da aka sa hannu ga dokar babu bauta a duniya musulunci shine farko da ya sa kun ba abin da zai dawo da bautan nan sai lokacin da wannan sharadi ya warware za ka duk wanda ya ce maka yana da wata kafara yanzu ya tafi Nijar ya sawo boya ya yanta ya dai ma Allah wayo Allah ko ba a yi mishi wayo babu bayi a duk wanda abbawa ya zama ɗa tun daga lokacin da duniya ta haɗu a kan kashe bauta da ba musulunci ba shi ya zo da bauta ba kai shi ne wanda yake kowa zuwa da hanyoyin rabuwa da ita ka ranar da aka ce babu tudu shi bayan gobe bayan babu in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli kana iya cewa to ubangiji ka ce in aurar da su ba su da kuɗi ba su da jari ba su da tsayayyar sana'a duk da haka in aurar da su Allah ce ku aurar da su in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli idan kawa ne Allah zai wadatar da su daga falalarsa zaka babu abin da ke kawo arziki ka ba aure aure babba hanya ce ka samu arziki kuma duk duniya inda ka ji ba ka ga wani arziki wanda ya baka shawa bincika ka gani mai shi mai aure ne iyali ya karkashin in masallacin ne ya burge ka kace ka ina ma nayi kudin wanda ya gina masallacin nan wanda ya gina masallacin nan yana da aure yana da ƴaƴa da yawa in wani gida ta gani ya baka shawa ka ci dai wannan gidan na wani saurayi ne sai a ce ina wane saurayi sai mai iyali in wata ciyar mota ta gani na jiran ne ka iske wai mawadaci ba a wai da wahala sai dai zan ƙila bai tara 'ya'ya ba in irin masu tunanin iyali sun musu yawa kamar kasar japan kasar china su suna ganin in ka tara yara har guda uku to iyali sun maka yawa amma muna sai ka iske kafinta lebura, mesin kai mai gadi wanda kudin gadi ta dubu goma ko sha biyar yana da matarsa biyu da yayansa tabbas kuma suna ta suna sha to arziki shi ne yanzu Allah bai toshe hanyar samun abinci da kai kaɗai kake in ka je kasuwa za ka samu abin da za ka je wurin mai shayi a buga maka kwai da indomi ka shafi da madara da milo yi aure ka gani in ka je za ka ga ka fara cin kaji ka fara cin kifi ka fara cin tarke sun kayan ciki ka tashi daga layi ɗin indomi alkawarin Allah ne in ya kunu fukara yughnihum Allah min fadli duk wanda ya ce maka aure na kawo talauci karanta mishi wannan aya ka ce masa kai jahili ne amma wannan ba zai hana a yi la'akari da arziki wajen yin aure ba abu na farko shi ne ka yi la'akari da class ɗinka level ɗinka ka auri wadda za ta iya rayuwa irin ta ke ma ki sami ji wanda ka iya tafiya daidai da ke saboda ba kowa yake iya jure ma ja baya ga rayuwa har da in yayi yawa yanzu misali a cikin birni birni irin na sakkwato misali mace wadda ta tashi a nan birni ta girma a birni har ta isa aure sai aurar da ita ga wanda kullum ta yi ba kawai ake ci a jika gari da rana da dare a tuka gari ya zama ba, kuma babu dama ga za a ɗan samu ta takaddama to ka lura da class ɗin in ka je ka aure yar babban gida wadda ta saba da wasu ni'ima to in ta zo gidanka za ka raina ila gidansu kullum da wuta ta ɗauke za a tada generator kai wutan ma wani ɗan ƙwangana da all generation mai zafin nan sosai shi ne kawai gare ka ba ka ba da irin wannan new millennium bulbs wannan na zamani wanda suke da haske sosai kuma wata kila fanka gidanka kara ta kai ma mai hana to gada za ka yi ta kaddaba kai da wata amma za ka auri wadda kullum ta zo ta ga kai ta ce alhamdulillah da gidan mu cikin bukka ne amma yanzu haɗa fanka a gidana ita ba ta damu da tsara da fanka ce sannan kuma tun daga wurin kashe kuɗin auren kuɗin gaisuwa na wani su isa aure da wani haka da kowa wani ya zo mai ɗan bandur guda biyu da zai jefa ba komai bane gare shi to amma kai in za a tara baka bandurin nan guda biyu to nan ciki lebe yake nan ciki sadaki yake nan ciki na gani ina so yake nan ciki kudin addu'ar malamai ina jin ba ciki har za a samu na ila ɗayan katifa da tabarma da filo to kuwa ya dubi class na farko ke na biyu wurin ƙarin aure yana da duk wanda zai ƙara aure ya zai yana da hanyar da ya nada ba dole sai kana da kuɗi a duk ƙasa ba shi yasa wannan kwamiti da aka yi na aurarrakin da mai girma jarma ya yi satin nan da ya wuce kafin a shiga azumi sai da muka tantance duk wanda za mu aura masa ko mu na nan aurensa sai mun tabbatar da yana da sana'a ko da ko karas ne yake turawa a baro kaga jarin mai karas gaba ɗaya bai bai sadaki amma yana kawo abinci haka dai ko ba ka ko kuma yanzu yana da wata sana'a kila ɗinkin takalma gyaran takalma yake yanzu lalace ko carbi yake haɗawa da zare da ƴaƴan tasbaha yake haɗawa ya kulla ya rata yana yawo za ka ga mutum da tasbaha ba ta kai guda talatin ba ita a jarin shi wani ma muruci kusan muruci na yi faɗi yaren gabas ga gari mutu sa wani ma kila muruci ne yake saidawa wani rake jarin bai da yawa amma dai in ana sana'a yau da gobe za a ce da iyali to karkashin wannan ne in ya kuma fukara yughnihim Allah mutu. Sau da haka tun yana mai yan tsara rake ka san ba wanda ke karɓar kuɗi kai tsaye kan mai yanka kana yankawa ka liƙa sai an sa kuɗi ko ba haka to daga nan sai ka ga ya fara zama dilan da ke ɗauko su daga kasuwar rake kawo cikin gari ya raba masu baro a hankali sai ka ga ya fara zuwa ƙauyuka yana yana yana ɗauko kan tatar wasa sai ka ji an ce ya sauke mota ashirin na rake kar ka yi mamaki in abin ya bunƙasa sai ya samu su abokansa 'yan zamani sai su buɗe kamfanin tasa rake a mayar da ita ruwa ga kwalba ana saida in ka je kasan masar yadda ke shan birin da haka ke shan rake a kwalba kuma ba wai wadda aka sa a firis nan gaban mai tsara ta nan za ka miƙa kuɗinka a sa roba a sa injin a tasata. a jefa kankara a miƙa maka a sa ɗan da kuke kiran shi stro a ka kana shi rakin kuwa kun ga ashe akwai hanyoyi na sana'a waɗanda muna sakaci da su muna wasa da su suna da amfani ko nan makera in ka tafi kayi tsaye za su iya kera maka injimin da zai tatse maka ruwan rake kai amfani da su haka dai ko ba abin da nake so in ce idan kana da ɗan jarinka kana da ‘yan sana'arka to babu laifi ka yi aure babu laifi ka ƙara aure kun ga wannan aya sauran nasoshi da suka tabbata masu nuna albarka aure da alkhairinsa da yana jawo arziki sun wadatar daga wannan rubutun hadisi made in ƙasar hausa wanda yake cewa wani ya zo wurin annabi ya ce talauci ya mai ya ce ka je ka yi aure ya aure mata guda ya ce manzo Allah talauci ya ƙarce ka ƙara aure sai da ya kai hudu sun ne ya wani hadisi ba gaskiya ne amma dai gaskiya ne cewa aure yana kawo arziki amma kafin a yi aure yanzu akwai sana'a akwai jari na kuɗi ko jari na basira jari na basira galibi ya fi na kuɗi in kana amfani da basirar ka za ka iya kawo kuɗi kowane lokaci Allah ta'ala ya ce wallahu wani alim Allah ya mayalwace ne mai kuma yawan alkhairi sannan alimin mai cikakken sani ne za ka ya san inda ya kamata ya aje falalarsa ya san inda ya kamata ya dauke ta da ya kamata kowa ya aure ba har yau dai ƙur'ani ya yadda akwai wanda ba zai iya ba ka sai ce wal yasta'fu alladhina la da nikah وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسناً ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا أرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ولن ba سام أبن أولي su kama kansu kada rashin abin aure ya sa su zuwa ga zina kun ga anan qur'ani ya tabbatar da kun da baya yawo. aure watakila kudin auren ne babu watakila lafiyar yin auren ne babu watakila mata ce ba za a bashi a kowanne in yaje ne ba za a bashi saboda mutane materialist abin duniya suka fi kallon. wataƙila yana da qualities wanda ya kamata a dibi darajarsa a nemi haɗa zuri'a da shi don a haifo irinsa shi ko arziki na duniya kyautar Allah ce sanda duk dama zai da ita amma kuma mutane ba za su dibi wannan ba don haka mai mota ake nema mai kawo akwatuna ake nema mai katotun gida ake nema kai akwai ma auren jari wanda shi zai baka yasta amma da sharaɗin ka gina masa gida ko ka kai shi makka ko ka bashi jari kaga duk irin wannan sadaka iya jini neman ba za a shi to amma duk da haka har abada kowa mai rasa irin nasa tunda dukkan kun sani a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya nemi auren masa annabi yace je ka kawo sadaki yace komai ban da shi yace yana yiwa yace ka je ka nemi koda zobin tamani jama'a duk yadda naira take yau yadda kuka sani zo bai ta babai naira ɗari biyar amma ya je ya dawo ce ko shi babu annabi ko ɗari biyar ban da amma bai hana sai da annabi a wurin masa to kaga shi kowa na iya samun wanda za a auren masa amma in ya je irin inda aka san daraja sake auren masa bilal ibn abi rabah yana da wani dan uwa kanin sani suka je neman aure wani gida aka tara jama'a sai Ya ce amma ba'd faqad kunna abidain fa ataqana Allah mushrikain fa hadana Allah faqirain fa aghnana Allah fa in tuzawwijuna falhamdulillah wa illa fala hawla wala quwwata illa billah ya to ana magana asali babu da wani asali mu bayi muke amma cikin cike da Allah ya zama koma ɗaya kuma a da talaka muke amma yanzu mun yi jihadi an samu kuɗi ba ku ba kuma a da mu shirke ne mu yanzu musulmi mu kun ji tarihin mu in kun ba mu aure mun gode Allah in kun hana mu ba mu da ƙarfi ba mu da dabara sai ga Allah mu je wani gida mu koma ne ba suka ce wa zai hana dan gidan manzo Allah aka ce ku ba su aure wal yastafi alladhina la yajiduna nikah wanda ba su samun abin aure to su kama kansu kada su yi zina su rika yin azumi su rika yawan zikiri su rika yawan motsa jiki su rika shagaltuwa da neman ilimi akwai hanyoyi da yawa da kake ɗauki kanka daga tunanin aure kaga saurayin yanzu ya kwanta fa galibi ba abin da yake tunani ba da aure to yanzu kaga sai ka ɗauki ƙurani ka fara karatu a bacci ya ɗauke ko kuma ka ɗauko wani littafi na ilimi ka ɗauko ta matsala ta gado ka ce za ka warware ta kana ci haka an gaje ya zo sai ka yi dabino ka yi ta bacci ba wa Allah ba ruwa min tausayi su yi ta haƙuri hatta yi gune hun Allah wani faƙi har sai Allah ya wadatar da su daga falalas wallazi ne ya tabo da kitaba min ma malakat aimanu bayan ku da kuka mallaka fursunoni na yaƙi da kuka kawo suna bauta a gurinku amma sai suka nemi ku yi mukataba da su ku rubuta yarjejeniya da alƙawari idan kana da bawa da shi da duk abin da ya mallaka naka ne don haka kana iya kai shi ka ce aikin lebaranci nawa ake biyan lebar naira dubu da ɗari biyar sai ka ce kullum ya gama a bashi ɗari biyar ya ci abinci ni kuma naira dubu a tara ne, ƙarshen wata ka zo ka lalace dubu talatin ka kai kai mai yanin ka ce kai shi ko yana raina ran sai ya gode Allah saka da alheri so da wannan ɗari biyar din ta isa ya ci rogo ya ci mankani ya sai gujiya ya sha ruwa su in shi kuma wataƙila ya dawo gidanka a yana da maratu in kai mutumin ciki to amma ana haka sai ya ce Allah ya taimake ka ina son ka taimake ni da Allah ka rubuta min takarda in fanshi kai sai ka ce miliyan biyu sanan ka na daga miliyan biyu ce ah, ka je ta lebaranci da yau ban koma karɓar naira dubu amma wata dukka ce ka kamin dubu sittin kaga shi ko ya bashi wani sabon assignment sai ce to yanzu ina zai yi aiki da zan samun dubu ya ce ah, to ai da ni lebara ne yanzu bari in koya aikin mesin mana na ga mesin dubu uku ake bashi sau da ka fiye rika tara dubu biyu ƙarshen wata ya bada dubu sittin ko da shekara ke zuwa ya biya naira dubu ɗari bakwai da ashirin an kama hanyar ko ba kama ba wata shekara miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da arba'in kafin wata shekara ta fiye mai shekara sai Allah ta'ala ya ce to waɗanda suke neman haka nan fakati buhu wa ubangiji yana umarnin ku ku yi musu wannan mukata, ku yi musu hanyar da za su samu yanci duk wanda yana cikin hanyoyin da addinin musulunci ya yi kokarin ya warga zabauta da su amma fa in alimtum fihim khaira in kun lura akwai alkhairi tare da su akwai mutumin da in ya zama ɗa bala'i kawai za a yi to iri ne kai ta bari ne ya zama ba a kyale shi duk mutumin da yana tsaye da ibada yana yawan zuwa masallaci yana kokarin aikin alkhairi yana furta kalma mai kyawu to irin wannan in yana yi ka shi ya zama ɗa to ubangiji yana umarnin ka fakatibu umarni ne daga Allah yasa malamai sun kare gurin su sani shi wannan umarnin na wajibi ne ko na mustahabi abin da ya fi karfi duk da hujjojin masu cewa wajibi ne abin da ya fi karfi shine mustahabi ne saboda har manzon Allah ya bar duniya akwai bayan da ba biya wuce kun ba ai mukataba ne su kaga da umarni ne na wajibi da ba wanda zai rage sai ai masa haka kuma tare da haka wa atuhum mimma lillahi alladhi ata ku ba su cikin dukiyar Allah da ya ba ku don haka bayan kun yarjejeniya da shi miliyan biyu ya kawo dubu ɗari uku ya sake kawo ɗari uku da an kai miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas sai ka ce to abu yanzu nawa ya rage sai ce dubu ɗari biyu Allah ya ce sai ka ce to na bar ba su saboda Allah sai ya sake na ta murna sai ya wata kabbara saboda yanzu da kai da shi sun zama ɗai shi ma ya zama ɗa shi ma yanzu yana iya taya ya samu kuɗi ya je kasuwa ya kawai bawa ya ce kai duka ka gaishe ni saboda shi ba ya zan boss yanzu kusa wani bala'i na bauta idan kana da bayi mace da namiji ka haɗa su aure duk product ɗinsu kamar kamfanin fiya wata ne duk abin da an ka bugo inda ka da kamfanin nawa ne ne haka ne saboda ka in sun haifi ɗaya baka waɗannan iya kada ikai su kasuwa suna ji suna gani ka sai suwa to kaga daga ran da ya zaba da shi kenan magana ta kare wannan yana cikin abin da nan gaba za mu ji Allah ta'ala ya ce mu auri iya sai in mun rasa ba yadda za mu aure bai saboda bauta bala'i ce ita kan baiwa ita kan ɗiya to hatsari ne babba mata aure bawa domin duk abin da za ta haifuwa shi yake bi bawa zai shi yasa duk da kamun kafar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam barira ku yangar na Aisha bayan da ta samu ɗiyauci manzo Allah ya yi mata kamun kafa ga mijinta saboda mijinta an sa mashi wani irin wato wata irin makauniyar soyayya wadda baka cika ganin irinsa ya zo ya nemi kamun kafa ga manzo Allah manzo Allah ya kira barira ya ce barira kin samu ɗaya wuce ta ce eh manzo Allah yanzu ba ni ba ya sunanta? ba mugi ba mugi manzo Allah ya ce haba kwanin barira ɗan haƙuri mana ta ce umarni kake bani ko shawara ya ce a shawara ce ya ce to ba zan yi da wani ya za a yi koma baya amma inda umarni ne shi kenan tsaye da kake so haka za a yi wa a Allah wa a wa masu mu zai ce a a a a shawara ce ta ce a a ba zan kara aka ce ya zo yana bin bango yana yana yana sambatu kamar ya hauka ya samu tabuwa saboda rabuwa da barira akwai matan da haka ta riga ta barbaɗa mashi bi zai zai cikin wani ai bi zai zai ba wai gari ne kawai a magana akwai bi zai zai a ido akwai bi zai zai a gashin kai akwai bi zai zai a riga akwai bi bitan zai a turare akwai bi bitan zai a kan gado akwai bi bitan zai sau da ka mai tunanin sai ta kai wani wani boka ya bata bikin da zai wawuya ce wawuya ce sun kiyo kari ki zama kamar yadda barira ta yi mamuhi yadda baya iya yi ba da ke ba wala tukriyu fatayatukum alal bigha Allah ce kada ku cilasta bayin ku mata akan zina in aradda tahassuna in suna son kamun kai abin da ban mamaki a ce mace tana son kamun kai amma mai gidan ke tilasta ta yi wannan abin zai ba ku mamaki amma in kun san tarihin abin ba za ku yi mamaki a zamanin jahiliya in tana da bayi mata sai ka tura su gidajen manya daga sunan ka zo ka kafa gara sai a saki labule sai a kaka dada so in ta yi ciki saboda tsabar wata ta jahiliya sai shi mai gidan ya biyo ka wallahi ciki dalla wani Allah ya sani yaro da wani sai ka ce ina dinari dubu ɗari ko ko raƙumi ɗari to da shi zai fanshi ɗan a yadda na sani to da haka sai kai ta tura bayi suna zina saboda bala'i har zamanin musulunci abdullahi ɗan ubayyu yana da kuyangi mata biyu wanda yake tilasta su yanzu na ba su so suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi suka kawo ƙara suka ce manzo Allah muna son mu kama kuma amma mai gida yana tilasta mu saboda mu kawo kuɗi saboda kuma in mai cike mun haihu ya samu wanda zai zo ya karbi wannan ƴaƴan a bashi to shi dai Allah ya ce wala tukrihu fatayatikum alal bigha kada ku tilasta ƴaƴan abin nan matan abin nan ku yangin ku mata ku sa su yanzu in arda tahassunan in suna da gaskabo abin da ya kamata ko ba ta niyyar kamun kai ke ke kokari ka sa ta kamun kai to ina ga ce tana son kamun kai amma kana tilas ta litabtahu arad alhayatid dunya don kuna son ku samu dan abin duniya kuma yakuluhun da duk wanda ya tilasta su yin zina fa inna allaha min ba'di isra'ihi la ghafurur rahim kika Allah mai gafara ne mai jin kai a gare su bayan an tilasta su kaga dai ba dai gare ka kai da ka tilasta su idan da Allah ya la'akari da shi mai tilastawan zai ce fa inna Allah min ba'di ikrahihinna sai ce shadidul iqab ko ba haka ba amma sai ce gafurur rahim saboda su tilasta su akai to wannan al'umma tana da wannan karama da wurin ubangiji rufi an ummati al-khata'u wal nisyanu wa mastukrihu alayhi kun ga nan alqur'ani ya warware matsaloli da yawa ga matsalar sakin ido ana kallo matsalar sakin al'aura matsalar wato ainihin cin mutunci da sukar wani musamman jifar mutum da zina abubuwan da fushi ke ingiza mutum ya yi watsa jita-jita wanda ba ta dace ba maganar haddin zina haddin kazafi da matsalar neman izini a shiga gida kame idanu hana zina da hana da wato tura bayi zuwa zina da sauransu da sauransu haka wannan suna gaba ɗaya sura ce ijtima'iyya wadda take walwale matsaloli na rayuwa ta zaman da kewa, in za a yi aiki da karatun suratul nur to al'umma za ta zauna lafiya shi yasa sai dan umar yace a karantar da mata suratul nur walaqad anzalna ilayka ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا ومثلا إلى الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم mai ba da rayuwa mai albarka muna godiya ga Allah wannan ayar akan ta muka kwana ko akan ta muka tashi a karatun da muke a markazin sahaba ranar 20 ga watan rajab shekara ta 1429 shekara goma kenan da wata ɗaya da kwana goma sha biyar kuma mun yi sharhi mai tsawo a kanta a wancan lokaci wanda a yanzu lokaci ba zai ba mu dama mai ba amma yana kyautata zato in ku ne masu kasar kamar annur da abu hamza insha abu hamza ba zai rasa kasar ɗin tafsirin wannan aya na markazin sahaba wanda muka taɓa yi a can baya Allah ta'ala ce wala kad anzalna ilaykum ayatan mubayyinat hakika mun saukar da ayoyi mabayyanai a gare ku wa masalan min alladhina khalalu qablikum mun yi ta buga muku misalai daga waɗanda suka shuɗe gabanin Allah ya kawo misalin annabawa ya kawo su Nuhu ya kawo Adam ya kawo jikarsa Nuhu ya kawo su Idris ya kawo su Zakariya ya kawo su Harun ya kawo su Saleh, ya kawo su Shu'aib su Ibrahim su Musa da Isa annabawa da yawa Allah ya bada labarin su ya kawo su mutanen kirki waɗanda ana kokonto annaba ne ko ba annabawa ba kamar Khadir kamar surukin annabi Musa kaga mutumin kirki ne inni uridu an unki haka ihdam eh na hatin ihdam eh, eh na sai ihdam na sai hatin kamar luqman alhakim kaga duba ba tabbacin cewa annabawa ne Allah ta'ala ya kawo labarin mutanen banza irin su fir'auna da hamana da qaruna ya kawo al'ummomi iri-iri ya kawo kisoshi masu ban mamaki irin kissar ashabul kahf waɗanda suka shekara ɗari uku da tara suna bacci ya kawo labarin wanda ya wuce ga wata alƙarya ce an layu yi hazi lau ba da mautiya Allah ya kashe shekara ɗari sannan Allah sake ta da shi da sauransu da sauransu da haka wa matsalan min alladhina na min qablikum Allah ya baku labarai da yawa shi yasa duk mai sun jin daɗin labari ya duba ƙwa'ani shekara biyu da suka wuce mun karanta tafsirin surat yusuf a shi ana ta kafa biya da labarai wata rana na je waje jan jigawa sai da kunna rediyon mota sai na ji wannan tafsirin na surat yusuf wanda aka yi ana sawa a wata tasha ba ma san wata tasha ba ce wannan surat yusuf yanzu aka ana sa ta a plato a wannan azumin na bala sannan kuma ɗazuwa ne yarin fatawa ya ce cikin tafsirin surat yusuf da kai ɗazu a rediyo musamman da rediyo to ka karanta kissar annabi yusuf kissa Allah ta'ala yake ce nahnu naqussu alayka ahsanal qasas idan kana so yaran ka tashi da tarbiyya karanta da su kissoshin alqur'ani akwai ƙananan littafai ƙasasun qur'an kuna iya nemo ina umar badarawa salafiya a nemo innan littafai a sai dama iyaye su karanta ba yayansu makarantu na islamiyya su rika karanta wannan qisasul qur'an wa'anda suke kananan littafai ne ba su da wahalar ganewa a karanta ba ga 'yan mutane su wa mau'izatan lil muttaqin kuma qur'ani wa'azi ne ga masu tsoron Allah sannan Allah ce Allahu nuru samawati wal ard Allah shi ne mai haska kasan mai da ƙasa. Allah nur sunansa ne ni ko wani aboki gare ni sunansa kenan Allah nur dan Afghanistan mun zauna da shi da dadewa Allahu nur muka ce to ka mai da shi nurullahi mana yace a'a haka babana ya samu ba zan canza Allahu nur kaga kamar yadda mudafu na mudafun ilaihi yake ga larabci da Hausa da san haka abin yake kaga a larabci za ce yaron Muhammad ko Muhammad boy sai a fara da Muhammad sannan a zo da yaro to haka Allahu nur Allah haske ne ko kuma hasken Allah su sai ce laraba su ce nurullahi kada suna ce hasken Allah ko turawa fa God's light yayi ko light of God suna da bambanci matsalan turanci ni ba ba fanni na bane ba iya yaren kararai ba ba ina son iya Allahu nuru samawati wal Allah shine mai hasken sammai da ƙasa Allah haske ne Allah haske ke shamaki tsakaninsa da halittunsa kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hijabuhu nur law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilayhi basaru min lokacin da Abu Dharr ya tambaye Annabi yace kaga Allah yace nuru anna arahu haske na bari in ganshi haske ba zai bari in ganshi to haka hasken ubangiji da an janye shi to da haske da fuskar ubangiji ta kone duk halittu gaba da haka Allah shine ya lulluka da wani irin haske wanda shi ne yake haskaka sama shi ne yake haskaka ƙasa shi ne yake haskaka rana shi ne yake haskaka wata shi ne yake haskaka duniya shi ne yake haskaka aljanna kuma wannan hasken shine na ɗosano shi ya babu shi cikin ƙur'ani wa anzalna ilaikum nuran mubina zaka wannan haske shine imanin da ke zuciyarka shine ƙur'anin da kake karantawa Shi ne silar da za ka hau ka je zuwa aljanna Muhammad Abu Hamid al-Ghazali ya wallafa littafi kan fassarar wannan ayatul Allah nuru samatul ardh ya sa mashi suna mishkatul alwa yi tafsirin wannan aya al-hafiz ibn qayyim jawziya a cikin ijtima'ul juyush islamiyya littafi yayi babi na musamman kan fassara wannan aya zaka ka samu at-tafsir qayyim ibn al-qayyim ko ka samu majmu'u mu'allafat ibn al-qayyim ka zo bangaren tafsiri ka zo suratul nur zaka ga cikakken tafsirin wannan aya shi ma shekul islam ibn taimiyya ya yi mata fassara da sufanci mai kyau mai daɗi mai ma'ana sufanci irin na sana a sufanci irin na yin ɗariƙa sufanci na ɗari ko na baya-baya da suka bayyana sufanci dai na tazkiyatun nafs wanda magabata irin su abdulkadir jailani wata ala suke a kai ba wanda yan kadiriya suke a kai ba a su jingina kansu ga abdulkadir jailani alhalin ba su ko san shi ba ba sallin littattafan shi ba ba san aƙidar shi ba abdulkadir da jelani salafi ne ta zo suna daya da kai Allah na saba kuma ce ba ƙadirawa ne alhalin fitaccen littafin abdulkadir jelani da aka sani ni sunansa algunya da da tarikin haq wanda ya cika shi da cikakken bayanin Allah na saba kuma shi a wurin sama duk wanda bai zama ma kafiri ne kuma kai ka ce ba kafiri ne amma ba ka yadda ba ya kawo ayoyi ya kawo da ya kama ganganin magaba Allahu nuru samawati wal ard Allah shine mai hasken samai da ƙasa masalu nurihi kamishkatin fiha misbah misalin hasken ubangiji wanda yake jefa shi a zukatan mummunai shine misalin mishka taga ta cikin ɗaki ba taga wacce ake fasawa ciki da waje a rufe ba tagogi irin wanda ake masallaci a da ana aje fitillu ko a aje kendo taga ce amma rabi da rabi ba ta bulle wani ba kun gano irin ta ita ce mishka Allah ce wannan tagar fiha misbah aga tagar kamar zuciyar mumini ke a cikin ta akwai fitila shine qur'ani a zuciyar mumini akwai qur'ani fiha misbah akwai fitila fitila kwai al misbah fi zujaja fitilar ita kuma tana cikin wani gilashi kaga don ka ga yadda haskin zai kara kankama azzujajatu annaha kawkabun durri wannan gilashin kuma tas yake kai ka ce wato ainihin tauraro ne mai tsananin haske yuqadu min shajaratin mubarak fitilar kuma ana sanya mata mai ne daga man wata itaciya mai albarka zaituna iccen zaitun ne iccen da ake dasawa duniya bai kai albarkar zaituni ba shi yasa babu abin yasuwa a cikinsa Sayunsa magani ne iccinsa mai amfani ne bawonsa mai amfani ne ganyensa mai amfani ne ƴaƴansa mai amfani ne madararsa ko mansa mai amfani ne babu abin yasuwa a cikin iccen zaituni shi sa Allah ta'ala ya rantsuwa da shi wattini wa zaitun shajaratun mubarak zaituna kuma la sharqiyyatin wala gharbiyya ba iccin gabas ne inda in rana ta kusa faduwa bai sha ba wala garbiya ba iccin yamma ba ne wanda lokacin da rana ke ciwo a wanda iccin ne la sharqiyyatin wala garbiya tsakiyar farfajiyar fili yake in rana ta fito ta buge shi in ta ta yamma ta sake bugunsa in dare ya yi ya kwanta ya sha sanyin marici saboda ka da safi sai ya fito ya yi niyali Allah ya ce ya kado zai tuha yuzuri shi kansa man da ake sa fitilar iri kaɗan ya kama da wuta ya yi haske walau lamtarsa sunarun tun ma ba a sa masa tun ba a cinna masa wuta ba saboda kyawun man zaitun da ake sanya ma fitilar lokacin da ake zuba shi tun ba a kasa a share ba kamar zai kama da shi nurun ala ga hasken imani ga hasken ibada mumini ke yahdi Allahu li nurihi man yasha Allah na shiryar da wanda ya so zuwa ga haskensa don haka sai kaga kai ba ka wahalar zuwa cikin karatun Qur'ani ba ka wahalar yini da azumi kana jin wahala amma ka yarda da ita kuma kana neman lada da Allah ba ka wahalar bayan ka sha ruwa a lokacin da ragga yake gintirawa ka tashi ka je wurin tarawih ba ka wahalar cire kuɗi ka bayar saboda Allah ba ka wahalar zauna ka karanta Qur'ani amma horewar Allah ce ya dillahu linurihi man yasha wani duk da watan ramadan ya shigo ya kare ya fita ba zai sauki qur'ani saboda tafkali ne raggo wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas Allah yana buga misalai ga mutane wallahu bi kulli shay'in alim Allah mai cikakken sani ne ga komai Da daga wannan misali ne Allah ta'ala ya buga game da hasken zuciyar mu da hasken qur'ani da hasken imani da hasken karantawar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda wannan al'umma ba al'umma da take cikin haske ka ba Allah muna yawan godiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misali da zukata a cikin hadisin Imam Ahmad wanda Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito yana cewa al-qulubu arba'a zukata iri hudu ne fihi mithlu sira fihi qalbun ajrad fihi mithlu siraji yadhhab a cikin zukata akwai zuciya wato ajrad wadda apparatus fihi mithlu siraji yadhhab kai ka ce fitila ce ka kunna mai ba wanda ya san wannan kamar mu a wannan zamani yanzu da muke da irin wannan limilimin bulbs fitila mai tsananin haske kana ganin ta a titi a ɗakin kama yanzu akwai ka kun ba ta da tsada kun ba ta jan wuta da yawa da ku zuwar da aka sani ku yanzu an wuce wannan ita fice zuciyar mu wa qalbun aglaf marbubun ala dilati akwai zuciya sun kuyayya wadda an an juyar da ita an makare ta an rufe wannan zuciyar munafiki wadda komi bai shiga cikin tana da yi a kwana wa'azi shi baya jin girgiza gaba ɗaya baya jin wa qalbun mankus da zuciya biyayya zuciya kafin ne wa qalbun busfa da zuciya musfa sarwata labi da fasara shi musfa to mu ce mu ce rufaffiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ci gaba da sharhin kowace zuciya da zuciya yace fa ammal qalbul ajran fa qalbul mu'min sirajuhu fihi nuruhu wa ammal qalbul aghlaq fa qalbul kafiri wa ammal qalbul mankus fa qalbul munafiqi arafa thumma ankara wa ammal qalbul musbah fa qalbun fihi imanun wa nifaq zuciya ta hudu akwai munafurci akwai musulunci yana zuwa masallaci yana ƙarya yana azumi yana cin amana yana sadaka yana sata ɗan <laughs> najeriya ce duk duniya ta yi shaida mun fi kowa sallah sannan duk duniya ta aminta mun fi kowa iya sata sallah ba wai musulmi ɗaya ba har da kirista kirista najeriya babu inda kirista ke tafiya wata ƙasa ya nemi coci sai dan najeriya kiristan gane ya zo najeriya ya gama ibada sai da ya koma amma ɗan najeriya ko nijar ya ce sai ya ce ina coci saboda ibada amma za a shiga ɗaka da shi a shirya boca ta ƙarya a shirya zalunci a shirya ta'addanci a shirya ɓarna wannan aya tana da alaƙa da ayoyi guda uku na gaba ka bari mu haɗe su da kuwa za mu ƙara musu shari'i gobe Allah ya في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما آمنوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله تعالى يما غنن wannan fitila ta mumini sai ce fi buyutin azin Allah ana samun irin wannan bayan Allah cikin gidaje na Allah cikin masallaci zaka irin wannan zuciyar mai hasken imani ko yaushe tana masallaci da aka yaku waɗannan bayan Allah da Allah ya tara a cikin masallaci kuna sauraron karatun Qur'ani to Allah ya ce irin ku ne yake magana fi buyutin ana samun su a cikin masallatai azina Allah an turfa Allah yayi umarni a ɗaga. su wa yuzkar fi hasmuhu Allah yi umarni a kira sunansa a cikin su da aka masallatai abu biyu Allah ya umarni da shi a ɗaga su ma'ana a gina su a kyautata su a tsabtace su a cire duk wani sauti duk wata murya wadda ba ta kware ba a ciki a kori duk wani mai yin barna a ciki kai duk da mai cigiya kar a bari a ciki mai sana'a kar a bari ya tallata hajarsa a ciki an keɓe su kawai musamman saboda me wa yuzkar fi hasmu shine ambaci Allah ayi sallar tafarilla ayi sallar tanafila a karanta qur'ani ayi subhan rabbiyal azim ayi subhan rabbiyal a'la ayi karatun tafsiri ayi karatun nahwu ai itikafi wayannan su ne abubuwan da Allah ta'ala ya ce a yi a gina su a tsabtace su a raya su da ambaton Allah musabbihu lahu fiha bil gudumi wal asali rijal wasu mazaje sadaukai suke zikirin Allah safi da mare cikin masallatan sun zo da asuba su yi sallah sun koma gida sun tafi kasuwa da azhar sun dawo sun fita da lasar sun sake dawo an kira magriba sun dawo bayan isha'i sun koma da isha'i sun koma zuwa reto suke cikin masallatan ba abin da suke cikin banda ambaton Allah la tulhim tijaratun wala bihun an zikrillah da kasuwanci saye da sayarwa da ciniki ba su hana su ambaton Allah haka ko yana shago yana zikiri yana ofis yana saba fayar hannu ya kunna karatun Qur'ani yana saurare ko ya kunna tafsiri yana saurare haka ma in mace ce tana kitchen amma FM tana nan saman daga kitchen tana sauraren tafsiri ita kuma tana girki iqamis sala kasuwanci bai hana su kai da sallah da an kira sallah za su aje hayya ala sala za su ce mun gama aiki wa ita'iz zakka suna bayar da zakka ya yawman tatakallabu fihi alqulub wal absar suna jin tsoron wunin nan na alkiyama wanda zakata da gannan ido suke jijiyo a cikin su liyajzihum Allahu ahsana ma amil domin Allah ya saka musu da mafi kyawun da su aikata wa yazidahum min fadlih domin Allah ya ƙara musu a cikin falalarsa wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azurta wanda ya so ba tare da lissafi ba Allah ka azurta mu arziki mai yawa wanda babu lissafi a cikinsa. duk wanda Allah ya bawa arziki lissafaffe to arzikinsa zai zama takaitacce amma wanda Allah ya so ya bashi zai bashi arzikin da ba lissafaffe ne kana dan albashi amma kuɗi su shigo ka nan su shigo ka gabaki ɗaya albashin ka dubu ishirin da uku ne amma in an diba sai a ga suturarka abincinka gidanka iyalinka ba a masa iyaka abin da kake kashewa shine arrizqu bi ghairi Za ka muna ruku? Allah ya ba mu arziki wanda bi ghairi hisa. ba ni kafafe ba sannan kuma ya ba mu lada bi ghairi hisa. abubuwa biyu Allah bai taɓa kiɗe musu lada ba da haƙuri da azumi haƙurin ta'a, haƙurin barin sako haƙurin musiba in ta cimma wannan kowanne daga cikin su ba ta da iya. sannan azumi kowane aiki na ibada yana da tsayar ladar ban da azumi ka karanta ƙur'ani to kowane harafi lada goma ka yi sadaka wace naira a linka ta sau ɗari bakwai to amma ka yi azumi malaka zai rubuta ka yi azumi saboda abin ya fi ƙarfinsa an kuri 00 computer ta ba ta dauka wannan zirurukan da ke gaban tara tara tara tara da addai saboda ta an kuri manage la dakka bi gairi hisabin ce Allah ta azabta mu ba tare da lissafi ba ba mu lada ba tare da lissafi ba sai mu garkuwa daga ayyukan shaidan a sauwake mana wannan azumi a sauka mana ruwa masu albarka da za su sauwake mana yin wannan azumi a ba mu ikon tarawihi da sadaka da sada zumunta da sauran ayyukan da ake cewa wata yadda muka ga farko da wata nasara da ƙarshen sa cikin lafiya da ni'ima da kwanciyar hankali wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik